makamanci ba a cikin abin da a wannan babi namu wato na babin bayanin sifofin sallah wato sifar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam a ci gaba da karatunmu inda muka ajiye shekaran jiya a yau wato alamin sha biyu ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da uku daidai Allah muna roƙonka ga asma'i ta na Allah kai mana jagora Allah ka tabbatar da mu akan addininka Allah ka raya mu a sunna Allah ka kashe mu a sunna Allah ka ta da mu cikin ahalin sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta ne ka shirya mana ɗayan mu ka shirya mana zuriyar mu ka hake mana gidajen mu ka hake mana iyalan mu da zuriyar mu ka sa masu albarka ka sa aljanna makoman makiya da mahasada na kusa da na nesa sanannu da wanda ba a sani ba Allah ka yi mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su ka kare mu daga sharorin su da shirin da suka kulle babu wanda ba sani ba Allah kai mana maganin su Allah kai mai da shirin su gare su saboda darajar sunayenka da sirrin ka madaukaka أخبرنا أبو عثمان الذبي أخبرنا Haddasa na abu حدثنا أبو العباس المهبولي حدثنا أبو إيسى الترمذي حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزركي عن أبيه عن جده عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه رفاعة بن رافع رضي الله عنه يأتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للما ذا الله بينما هو جالس في المسجد girshe maza allah yana zaune cikin masallaci yau ma wata rana wato an yi sallah an kare annabi ya zanna irin zamanin da ya saba yi cikin masallaci a kala rifa'a ce rifa'a yake wato kananu abu mu muna nan tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam idan ja abu rajulun karba da wani sai wani mutum ya zo mai kamar mutumin aure fasalla ya yi sallah shi mutumin zuwa a haffa salatu ya ko sauƙaƙa tsalla ta kamar irin ta mutumin ƙauye da an duka a taso da an fara karatu wato kamin ka ce bismillah an gama a an duka ya yi irin tsalla na shi ne fa a haffa salatu ya sauƙaƙa tsalla ta bayan ya gama su man sarrafa sai ya sallama fasallama ala nabi ya zo wajen annabi mai sallama assalamu alaikum ya rasulallah faƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallam wa alaika sai maza allah ya ce na wa alaika kun ga ruwaya ta shekaran jiya wa alaika wannan ruwaya kuma wa alaika don a nuna mana da waccan da wakar sun halitta to annabi ya ce mai wa alaika farje wa sallafa inna ka lam tusalli ko ma kai sallah domin kai ba kai sallah ba faraja sai ya koma fasalla ya irin sallar nan tashi da ita abin nan badawuyi wato ya yi wa irin ta ya koma dawowa bayan ya yi irin wannan sannan ya koma dawowa sun maja a fa sallama alai sannan ya dawo ya sake wa annabi sallama sallallahu alaihi wasallam wa qala wa alayka farji'a farji'a basallaka innaka lam tusalli yace mai wa alayka ko ma yi sallah kai ba ba kai sallah ba fa fa'ala zalika marratayn aw thalathatan mutumin ya yi sallar tashi sau biyu ko kuma sau da ya gama yana kokari ya zoyewa annabi sallama ya dai gaisa da mazuwa Allah sallallahu alaihi wasallam to sun yi haka da annabi sau biyu ko kuma sau uku kamar wanda ya gabata kullu zalika ya atin nabi kowane lokaci in ya gama sallar nan kan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu ala nabi sallallahu alaihi wasallam waya kula nabi sai an ya ce mai sallallahu alaihi wasallam wa alaika farje fa salli fa inda ka nan salli ko ma kai sallah kai ba kai sallah ba to fa aban nasu mutane sun abin da sun yi zargi fa aban nasu mutane sun yi zargi wa kabura alaihim kuma abin ya yi girma gare su an ya kuna man a kafa salatahu na mai wato afon nasu mutane sun yi zargi wato abin da ake ne zargi na wato rashin jin daɗin su ga wanga umarni da annabi ya ba su kenan wanda ne irin sallar nan bai da sallah kuma mafi yawan mutane irin ta suka shi yasa bayan sun yi zargi wa kabura alaihim kuma abin ya zan babban al'amari gare su ya yi girma cikin zukatar an yi kuna mana a kafa salata hudar misali a ce duk wanda ya sauƙaƙa sallata. ya yi sauri nan da ya gama to bai yi sallah ba kamar sallolinmu na yanzu duk kun san haka nan na aka yi su mutum ya yi wani irin duki kamar mai rigon wani abu ƙarƙashi ne wani kuma ya yi wani irin duki kamar mai kallon wani abu can gaba ne ya tattaka sama kun ga babu rukuri ya an zo wajen kira a gasanin dai allah ya sauwaka ya an zo wajen sujuda ita ma haka na. ya an taso daga sujuda wani ma ko hannuwan bai dokewa da ƙasa kuma doke hannuwa da ƙasa farilla duk mutumin da bai doke hannuwa dai daga ƙasa ba bayan ya taso daga sujuda ba ya da sallah amma in yana cikin sallar na ya gama wannan raka'a ya shiga wata to yana iya gyara waccan da ya ban mafarilla ita babu ta wannan raka'a ita babu ta sai ya gyara in ya sallama ne ba ya da sallah duk wanda ya ban farilla cikin sallah ce bai da sallah yana cikin mubdilatus salat babu mubdilatus salat abubuwan da ka ba ta sallah duk wanda ya ban farilla ba ya da sallah to wannan shi yasa abin yi girma ga zukatan sahabbai kwarai ashe ku muna aiki saboda haka shi yasa abin ya yi girma ga su faƙalar rajul fi akhir zalika ƙarshen wannan umarni na uku da annabi ya bashi sai mutumin ya ce ni to gudanin min wa da aka yi wa allimni ka sanar da ni wa da aka yi wa inna ma ana bashar kusibu wa teku. ni da ma mutum nake ina yin daidai ina yin kuskure ku ji wannan ba kauyen da magana mai kyau aka ya ce ni mutum nake ina yin kuskure ina yin daidai saboda haka ka karantar da ni ka gwada ni wanda ake yi a ajal ya ce zan gaya maka iza zakumta ila salati wadda in ka tashi za ka na wurin sallar su ka yi alwanda kama amaraka Allah kama wanda Allah ya umarce ka ka yi alwanda kama wadda Allah ya umarce ka Allah ya umarce ka da isbagil wudu isbagil wudu abin karanta da kuwa wasu malamai sun ce isbagul wudu wanki uku wasu malamai sun ce ko wanki biyu an kai in dai wanda ya iya na yana iya isbagi yana iya kammala wanki in dai wanda ya iya amma wanda bai iya ba shi na sun kace makaruhi ne shi wankin da bai kai uku don ko uku ne in an ka diba ana ganin wurin gyara a gyara to balle ya yi balle ya yi to ka yi zubagi sun ma ta shahad sannan ka yi ta shahudi a sharu Allah ilaha illallah wanda ake yanka zama alwallah waƙin sai ka yi ikamu wangani daga alwallah sai ikamu fa'in kana ma aka ƙura'anin faƙara idan akwai ƙura'ani tare da kai ka san wani abu na ƙura'ani to ka yi a ka karanta fatiha wa'illa idan babu komi na alkur'ani gare ka baka iya komi ba fahamidillah wa kabbiru wa hallilu ka yi abin nan subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar ka yi haka na sau bakwai misalin aya bakwai na fatiha ke sun marka kun gani daga alwala farilla ta warko kenan sai ikama sai karatun ƙura'ani farilla ta biyu idan babu shi a karanta abinda a madadi ne wannan tasbihi ne sun marka sannan ka yi rukuni fadama ina rakiya ka cikin rukuni ba ka yi rukuni ba da dukawa ka ka taso ba ka yi rukuni sai ka nutsu. cikin rukuyi gabobinka sun koma inda suke sai ka abin da ka taso tsaye su ma ta jirka sannan ka tabbatar da ka daidaita tsaye kanin ka koma ba da tahowa ka tsaye ka yi kokari ka koma kamar da kake ganin sallah mai yawan mutane idan an gama sallah kan dibi mutane masu sallah za ka gado haka nan suka yana tasowa ko kammala tashin bai yi da yi sosai ba ya koma to ko ka tashin baka koma sai ka na tsaye ta ba ko ka tashin tsaye duka ka miƙe tsaye inda kana so a shi sallar ka to baka duka eh, su juda abin nan sai ka daidaita sun ma'ata dil ƙa'ima sannan ka daidaita kana tsaye daga can sun masjid sannan ka yi sujuda da ka yi sujuda kakka tasowa amma da ka gani mutane na yi da ka yi sujuda ka taso wa atadil sajidan ka daidaita kana cikin sujuda summa ajlis sannan ka taso daga sujuda kai zaune wada ma inna jalisan kana su kana zaune ba da yin zaunen ka kai sauri ka koma ba a'a sai kana natsu ta sannan ka koma summa qum sannan ka tashi tsaye to ga ya gama raka'a guda ya yi abin nan ya yi eh, sujuda ya da cikin sujuda ya taso ya yi zaune ya da cikin zama ya koma sujuda ya da cikin sujuda sannan ya koma tasowa bayan ya da cikin sujuda a faɗa mai ina jalifan yana zaune sun makon sannan ka tashi kun wannan hadisin ma a yana cikin hadisan da suka ambaci julusul istiraha fadma inna jalisan sun maƙum ka natsu kana zaune sannan ka tashi tsaye kawai za fa alta zalika to idan ka aikata waɗanga abubuwa faƙatta masala duka sallarka ka yi haka gare ta to sallarka ta cika nisa ƙasa min shay'an in ka rage wani abu cikin wannan in ta ƙasa min salatika ka rage wani abu na sallarka wannan raka'a guda annabi ya koya mai kuma so yake ya ci gaba da yin sallah ta haka wannan ya nuna kira'ar fatiha da sura dufarin lana ga wanga hadisin don ya koya mai hadda kira'a kunga ya koya mai malamai sun ce farilla ta annabi ya faɗa mai shi yasa ba ku jiya ambaci wasu abubuwa da yawa ba ya nuna a farilla ne illa dai sabanin malamai me suka fahimta wani na fahimta sura ce kawai wani na fahimta hadda fatiha ce kawai wani na fahimta hadda sura wannan kuma wani fahimta ne ba a hana malamai su yi fahimta su Allah ya taimake mu kala wa kana haza ahwanu alaihim min al'ula ya ce wannan ya yi sauki gare su bisa ga na farko cewa annahu maninta kasamin dalika shay'an inta kasamin salatihi wanda ya rage wani abu cikin farillan ga na sallah ya rage wani abu na sallah ce walan yarhabu kullu sallah bata tahi duka ba bata lalace duka ba waɗanga abubuwa da ya faɗa mai ya ce in kan rage wani abu ciki sallaka ta na ƙasa ƙunga bai ce mai sallar ta ɓaci duka ba suka ce to wannan ya yi sauƙi bisa ga wancan na farko wato wanda bai irin wannan bayani ba wannan hadisi abin nan ƙala abu isa wato Eh, abin nan tirmidhi ya ce game da wannan hadisi shine abu isa haza hadisan hasanu wannan hadisi ne mai kyau wa kadiru ya an rifa'ata haza hadal hadisi an rawaito wannan hadisi daga rifa'a min gairi ma min gairi wajen ba da huska guda ba wa kadi sahha mithluhu iri ne kuma ya inganta annabi huraira radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya ce a kharajahu abu dawo da fisara wa a kharajahu a da fisara wanda sa'i fitta da biki abu gadda wa huwa hadisun sabitun sahihun abu gadda ya ce wani hadisi ne tabbatacce kuma sahihi kun ga can tirmidhi ya ce mai hasana abu gadda ya ce ya wuce nan ya kai sahihun wa bihi dalilun cikin wannan hadisi akwai dalili ala wujubil qira'ati bis salati wanda ya nuna wajibi na ga duk wanda zai sallah shi qira'a fa in kana yuhsinu fatihata yajibu qira'atuha in mutun ya iya fatiha to wajibi na ya karanta fatiha cikin sallah ce in dai ya iya fatiha to wajibi na ga kowane mutum da zai sallah shi fatiha in dai ba bayan liman yake ba in dai shi liman na ko kuma shi shi kadai yaka sallah kuma kowace sallah da farilla da nafila illa dai abinda a bambancin farilla da nafila ita nafila duka rakawo'in ta fatiha da sura babu inda take da fatiha babu sura ita nafila ita ko farilla raka biyu an da fatiha da sura raka biyu ba su da fatiha da sura shi dai na abin bambancin farilla da nafila ita nafila duka nafilolin annabi fatiha da sura ne dukan su fatiha da sura ne duk wanda ya rawaito muku sallar annabi za ku je ya yi muku wannan bayani duka fatiha da sura ne ko sallar dare ko sallar rana to bambanci su kawai ke ko illam ya husina fatiha ta idan mai sallah bai iya fatiha ba. wa yi husina shay'an ghaira min alqur'ani amma ya iya wani abu wanda ba ita ba na qur'ani kamar bai iya fatiha ba amma ya iya kule ayyu da kulwar lahu amma ita fatiha bai iya ta ba to yajibu an ya kara asaba ayati min haythu yusalli ya zama wajibi ya karanta aya bakwai min haythu yusalli ta inda ya iya can surorin da ya iya ya karanta aya bakwai fatiha aya bakwai ce wa illam yusalli in ko gaba dai bai iya qur'ani ba to yusabbihu wa yahmaduhu wa yuhalliluhu yayi tasbih subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar sau bakwai aya bakwai kenan wato akwai hikima cikin waɗannan abubuwa da yawa za ka ga mutumin da bai iya karatun ƙur'ani ba kuma ko ka koya mai aya yau gobe in ya dawo ita ta za ka koma koya ba. in koya kwana ɗari yana zuwa wurin ka kullum ita ta za ka koya mai ba ta tsaya gaba baki amma da an koya mai tasbihi sai ka ga ya iya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar sai ka aza wani na ka ji yana babu wahala sai ya iya to dan haka musulunci abu na mai sauki idan bai iya wancan yana iya wanga to shi wanga wanda ya ga iya an yarda mai shi yasa banda alqur'ani babu wani abu mai daraja ga zikiri kamar subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar alqur'ani dai dara su kun ga da qur'ani da an karasa qur'ani su an ka jawo su a matsayi ne da an karasa qur'ani su an ka jawo su a matsayi ne saboda haka wannan zikiri na mai kyau fa inna ma yurzaqu abinna al-khalqu bizalik dama duk halittu da wannan zikiri ake ba su arziki hadisi sahihi albani ya sahaha shi ba ma hadisi guda ba hadisi yana da yawa duk albani ya sahaha su saboda haka wannan zikirin yana da muhimmanci alkur'ani da ke gaban shi Allah ya ce mu wa kade ruwaya ana abdullahi bin abi aufa hakika an ruwaito daga abdullahi bin abi aufa kala ya ce ja a rajulun ila nabi wani mutum ya zo zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kala sai ya ce mai inni la astadi wa ana akhudha min alqur'ani shay'a ni ba ni iya samun iko in rika wani abu na alqur'ani duk abin da an wada min na qur'ani bai tsaya ga bakina ko min shay'a ko ni ba in rike na alqur'ani fa'allimni ma yajzi'uni ka karanta ka sanar da ni abinda zai isan mini Alƙur'ani in na zo wurin sallah kala sai ce yace kul kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan za ka karanta shi sau bakwai wannan aya ɗaya ne to ka karanta sau bakwai madadin fatiya to ba kauye na mutumin shi kuma ba kauye inda duk ya taya abinda duk bai sani ba bai iya boyo ba kala sai ce ya rasulullah hada lillahi waɗanda duk na Allah na subhanallahi tsarkake Allah na ta kai ita subhanallah tsarkake Allah ne alhamdulillah gode ma Allah ne la ilaha illallah kadaita Allah ne Allahu akbar girmama Allah ne la haula wala quwwata illa billah jinya na karhi da dubara ga Allah wa mali ni ina nau ni ko ka hada mai in na fade su ni ko mi zan fadi maka nau kaya ni ko wadanga kaya da in fade su ban jawo komi wai Allah ya dawo to ba ni nau kaya wanda ban jawo kala yace in ka karanta wannan kul ka ce Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuqni yace yawa yayi Allahumma ارحمني Allah ka tausaya mini الله azini Allah ka yi min كشرياني ka ban lahiya wa hadini ka shirya ni warzuquni ka to abu da mutunan birni abin gada ba kawai ya kabe da shi ma yana bukata amma bai magana sai ya kyale ɗaya ta yaji to amma ba kawai shi ka abinda duk bai gane ba shi yasa annabi ya ta fama da su duk abin da ba su gane ba tambaya kowace iri suna yi mai kuma shi na hankuli da su wani ma in ya taho sai ya ce mai ka yi hankuli kakka samu damuwa game da ni tambayoyi gare ni saboda shi ba kauye abin da duk bai gane ba bai wasa sai ya gane shi shi yasa dole ka so ba kauye sai dai kuma ba kasanta zama haka nan wanda yake amma dai kana so ne saboda bai iya magudi ba ko yanzu ga addini in dai ba kawai ya gane addini in dai ba binni ya kashi guwa ya koyi mina haici ga 'yan binni ba to ba a kai mashi ba inda ya gane addini ko ga siyasa gada aka yi ba ba mutanen binni na ka kawo kuri'a ba kawai na aka anso ta wanda duk adda kawai shi kace zaɓi saboda su sun kace suna son ka suna son ka kuma tsakani da Allah ko baka ba su kuɗi ba amma mutumin binni guda sai ka kuri'a guda gari sai ka ga an ba shi miliyan ɗari miliyan 100 shi dai kuma ƙuri'a guda gari a ba ba ƙauye 500 kuma shi ta murna kuma yana nan ƙuri'a guda gari shi wani ma ba ƙauye in an kan ba shi naira 500 duk wanda a gidansu sai ya kawo shi kowa na gidansu sai ya ji hau amma wani ya anshi miliyan 100 nan kuma ya koma yana ta wancan baji yana mina hikki kuma sai shi samu shi arza wannan kun ga bambancin ba ƙauye da ɗan birni ke ba kawai mutunan kirki na iya gane addini mutunan kirki na iya gane addini ku yi kokari ko faɗaɗa ku rika zuwa kawai ku babban muna kawai da ku rika fadada ku rika zuwa kawai ku rika shiga kawai ku karanta da su su gane abinda ya kamata ku gane duk wani mataki na cewa ba a zuwa kawai ba a ziba a kaza kawai ba a suna mazarki kawai ba su da rili kawai wannan da shirme na duk abin da ka gani da kawai ne Allah ya taimaki kawai Allah ya taimaki kawai Allah ya kara musu tsaro Allah ya hake mana kauyukanmu Allah ya hake mana kauyukanmu Allah ya tsare mana su ya zauna da mu lahiya to mutumin ya ce walau sallafa na sayar kira'ata a ada tun da kira'a ta zama farilla to duk mutumin da ya yi sallah yammanci bai yi kira'a ba gaba ɗaya har ya gama a ada ya sake sallah sallah ce babu ta wanda ya sallah bai yi kira'a ba a ada ya sake sallah sallah ce babu ta wannan hadisi Allahumma arhamni wa afini wa hadini warzuqni akhrajahu Abu Dawud fi salah wa an-Nasa'i fi al-Iftitah da sa'i shi kuma fi cikin al'iftita na sallah haka abu gadda ya amata. waro ya an umar an rawaito daga umar annahu sallah bin nasir magariba umar ya yi sallah da mutane sallar magariba falam ya kara a fiya rigima ta yi yawa hikintinnu sun yawa duk an rikice umar ya yi sallah har ya gama sallah bai yi kira a fatiha bai sura ba ya rikici gaba dai umar aka kaɗabi wannan da iya biyo hanya ya hito daga wajen ba dare shi ɗaya ya hito daga wajen abin nan ya tsinke shi koma a baya kai bai komin nan haka nan kai yana da umar ya gane da gudu zai koma mutumin da shi ɗan ka gudu haka ya zama shugaba ya yi sallah ko aya guda bai karanta ba ya gama magana ba kan shugabanci akwai hitina shugabanci akwai tana, ya Allah ka tsare mu daga shugabanci ba ji na aka kwace a ba wato kuna so abin da ana so ne amma wahala gari shi abin da ya sa umar ya yi sallah har ya magarba ya kare bai karanta aya ko guda ba abin nan jama'a ba karami na ba umar dan ka darewa saboda haka shugabanci na da waya Allah shi mana kariya daga shugabanci wa'anda ya ba kuma Allah ya bashi ya ba su ikon karewa falamma in sarafa sanda umar sallama kila lahu ma qara'ata da ya sallama sai aka ce ranka ya dade baka yi qira'a ba kala fa kaifa kana ruku wa sujud yace to kaka kun kaga ruku yayi ya kun ga dabbo ita bai sama da yayi ta ba ya kun ga ruku yayi ya kun kaga sujuda ta yi fa qalu hasana sun kace ta yi ke tayi yi kyau fa qala la ba'sa idan yace to babu laifi don ko koma kamata aka yaka da ayin yace ba mai zuwa ba yace to shi kenan babu laifi ko ta bai ka je abu ya rikice iya e, to a yin irin wanga hali da umar ya samu kai ne in mutum ya samu kai ne ciki malamai da kuma ka karanta cikin bukari a fa'in inda sun kace in kace in kai haka dai kace allahu akbar assalamu alaikum ta yi kowa da kuma ka karanta kira a ba wuri gare ta ba ai wuri gare ta ba akwai inda mun ka karanta da ko in mutum ya sheko da gudu yana gudu ana yaki ya mai da gaba na gaba ya ce allahu akbar ya ko bambara da gudu ya da shi kenan assalamu alaikum da zai yi na taya ba da mun karanta da kuwa yi ɗaurowa ta kai A yi wanka sallah da ka gani ana yi natsuwa dama ta hanka samu tun da ita ko da dama ko babu dama sai an yi ta ita ko akwai dama ko babu dama sai an yi ta sai dai a yi ta wadda ta kai yiwa to wanda dai ya samu kai ne cikin irin wannan hali babu laifi wato shugabanci akwai hitina Allah ya kare mu shugabannin wannan ƙasa ta mu Allah ya shirya su Allah ya ba su mataimaka na ƙwarai Allah ya shirya su Allah ya ba su mataimaka na ƙwarai na ƙasa da na jihohi da na ƙananan hukumomi da hakimai da daga te duka Allah ya ba su mataimaka na ƙwarai ya ba su juriya da dauriya wajen daurewa su yi wannan aiki mai wuya a kabara na abu ɗahirin muhammad bin ali bin muhammad bin buwai الزرات أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزائي حدثنا أبو سعيد الحسين بن قليب حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني أبو أحمد أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن علي بن حياء بن خلاد an rifa ta bin rafi'in a zurraki a ruwaya ta gaba dai ta rifa ta bin rafi'in a zurraki wa kana min asabin nabi ya zama yana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam kala bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid girshi manzo Allah yana zaune masallaci kusa manzo Allah bayan ya gama sallah yana zama masallaci wani bihar karantawa yana yi masallaci yana shiryawa ga sahabbai ne nan masallaci wa rajulun yusalli war mutum yana sallah falamma in sarafa sadda mutum ya sallama ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zo wajen maza Allah faqala ah, abin nan faqala lahu faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a salatuka sai maza Allah ya ce ne ka sake sallarka fa innaka lam tusalli kai baka yi sallah ba faraja a fasalla ka na hawan mai masalla sai yadda ya yi salla kama wanda ya yi ɗazu falamma in sarrafa a ta rasulallah sadda ya sallama sai ya zo wurin manzan allah kuma sallallahu alaihi wasallam wa ƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a iri salataka sai manzan allah ya sake ce mai ka sake sallar ka zai naka lamta salli kai baka yi salla ba wa ƙala ya rasulullahi fa'alimni ya ce ya manzan allah to ka koya mai yadda ake yi kala zawo uqimatis salatu yace ya an kai kama sallah bayan an gama ba allah ya kama ka ba na biyu sun makara da qara'a ta kitab ce ka karanta ta kitab idan kuka lura duk cikin hadisan gana mu na babin bayanin sifofin sallah daga shekaran jiya zuwa yau ba ku ji ma ambaci du'a wal istiftahi ba ce ita du'a wal istiftahi ba farilla ba ce shi ya ba ku ji an ambace ta nan ba amma can inda ba farillai aka magana ba sai ku ji an ambace ta amma nan da farillai aka magana ita ba farilla ba ce farillai na yi ka koya mai don idan mutum ya zo yana sabon musulmi abinda an dole aka koya mai ba a koya mai wanda ba dole ba ka abin shi mai yawa ya bijire saboda haka sai a dibi abinda dole ko ya tsaya musulunci ko kashe tsaya sai ya waɗanda to sai a faɗa mai su kuma su ba su da yawa farillai ba su da yawa amma musabbai yawansu allah ɗaya sai ya ka yawansu idan aka yi kama sallah sai ka yi abin da ka yi kabbara sannan ka karanta fatiha sun makara bai fatiha ce fita wa mata yassara ka karanta kuma abin da ya sauƙaƙa na sura sun marka sannan ka yi rukuni fai za raka ta in ka yi rukuni fa ji raha ta yi ka ka sanya tahunan ga na hannunka guda biyu haka ka miƙe su haka halar kuma ta yi ka ka'aza su gabuwanka amma ka bude ka'aza su gabuwanka amma ka bude su haka ba a gani su haka ga rukui sai ga sujuda aka gani su ga rukui ba a ganewa ka raba su ka'aza halar kuma ta yi ka gabuwa yunka guda biyu kun sai akwai masu aza nan ga cinya ba ga cinya aka azaba akwai masu rike can ƙasa ga gwiwa don ya ana sallah masallaci kana ganin su to ku bar rike ƙasa ga gwiwa Ko bar rike sama ga gwiwa ku rike ba ta yi ku wato guwayunku guda biyu kowa ya rika gwiwa ta duk gwiwa aka rikawa ita an mutum ita an rabi in an taso daga horuftanka an ka kawo ga gwiwa an yi rabi in an ka taso daga gwiwa an ka kawo ga kunkuru rabi guda ke to tsakiya aka rikawa rabin nan ka raba ka biyu to ka rike tsakiya don ka yi ruku'i da kyau abin nan za a ka ka miƙe abin nan bayanka ka shinhiɗa bayanka kakka yi doro kakka bari ka yi doro kana sallah kana doro Eh, in ka yi doro wuyanka ya yi ƙasa a kakkatar da kanka sama haka kuma ya zama nan gabanka ya yi sama can wajen a duwawanka ya yi ƙasa kakka yi haka nan ba haka nan aka ci ba kai dai ka rika tsakiyar nan wadda ka ji an ce ka rika tsakiyar nan to banka zai zo tsakiya in dai ka yi daidai tsakiyar nan to banka zai zo tsakiya kamar wadda aka son rukuyi wa makin lurku'ika ka tabbatar da ruku'inka da kyau wai za rafa ta saka in ka ɗauko daga ruku'i faƙum ka tashi tsaye ka yi tsaye wuri guda kakkace su juda sai ka daɗe tsaye ta tarji izamu har gabozinka sai ta ka har sai ta koma ila mafasila zuwa ga mararrabarta ko wani ƙashi sai ya koma inda yake wato duk ka taso sai ka ɗanyi tsaye sun masjud sannan ka yi sujuda fai za sajatta in ka yi sujuda fa makin sujudika ka tabbatar da goshinka da sujudarka fai za rafata in ka taso daga sujudar farko fajilis ka yi zaune alaƙa ka zika lesura ka shehe da ƙawarka ta hauni ka yi zaune bisa ga cinyarka ta hauni in ka yi sujuda ta farko ka taso ka lankwashe ƙawarka ta dama a ta hauni ka yi sujuda bisa ka yi zaune in ka taso daga sujuda ala a akan cinyarka alisura ta hauni sun masana zalika fi kulle raka'atin wa sajadatin sannan ga kowace raka'a da kowace sujuda haka za ka yi kun ga raka'a ta farko yadda an ka yi ta haka za a yi ta biyu haka za a yi ta uku haka za a yi ta hudu abinda ya kamata ku lura da shi mutum ya yi zaune bisa ga abin nan ya kai ya yi kanun kawahu ne kasa ya aji yi na shi zaune bisa ya halitta amma ka yi wanka ya yi shi ya sa ya kunka ga maza malakiya shi aka ce masu gunnin kusu wa yake awo tsugunni ne tsugunnin kusu to shi suka ne da tsugunnin kusu shi tsugunni irin wannan tsugunni ya halitta amma an yi shi in kun samu azawajir za ku ga ya jero su sannan ya kawo maganganun malamai i wannan tsugunnin kusu ya halitta amma wannan zama ya yi shi wanga da kun kaji annabi na koya mutumin na ya yi shi saboda haka in kai wannan tsugunin kusu don kaga wai ka diba a cikin masallaci kaga baka ga kowa na yura a ce an gani gare ka ya halitta lada an ka hika ya halitta hin ka lada an kai amma baka yi laifi ba amma dai an ka lada Allah ya taimake mu hadha hadisan hasan wannan hadisi hadisi ne hasan wa bihi dalilin cikin wannan hadisi akwai dalili wanda ya nuni ala wujubil qira'ati ga wajabta yin qira'a cikin sallah bin ta kulli a cikin raka'o'i duka raka'a farko da ta biyu da ta uku da ta hudu in mai raka'a hudu ce raka'a farko da ta biyu da ta uku in mai raka'a uku ce raka'a farko da ta biyu in mai raka'a biyu ce wajibi ne a yi qira'a cikin raka'o'in duka kama ya jibin ruku'u wasu judu fin raka a cikin kama wa da sujuda da ruku'i sun ka ba cikin raka yi duka waje wada a sabon ra'ayi amma su malamai 'yan ra'ayi sun ce ya a sun halitta a tanzihu fin raka a tenin ba da ramina kira sun ka ce idan mutum ya yi kira a ga raka a biyu na harko to raka biyu na ƙarshe ya halitta shi tasbihi cikin su in je malamai yan ra'ayi amma shi annabi kun ji abin da ya faɗa kun ji abin da malamai ahalus sunna suka ambata inda ba yan ra'ayi ba amma da su yan ra'ayi kun ji abin da suka faɗa kuma ai ka yi kira a yama yi maka inda ba wani dali ka kun da jaba kanka ba inda ka iya inda ka iya ta kai kira a yaki inda ka iya kira suka ce badalan ana badalan ana kira wayirwa ana aliyu min dari al-haris al-awar yusabbihu fil ukhrayn wa la yusabbihu an ruwaito daga ali bin abi talib an ka harisu al'awar awar ya ruwaito ya ce ali bin abi talib ya ce raka'a biyu na ƙarshe in mutum yayi fatiha to yayi tasbihi gare su wala ya taho amma ruwa inganta daga aliyu ba harisu al'awar ya roito kun san harisu al'awar hadisi ne da ifi Allah ya taimake mu akhbarana abu usman ad-dabi akhbarana abu muhammad al-jarrahi haddathana abu abbas al-mahmudi abu isa at-tirmidhi haddathana muhammad ibn bashar wa muhammad ibn al-musanna qala haddathana yahya bin sa'id Haddasana abdul bin ibn حدثنا محمد بن عمرو بن عدا عن أبي حميد السائدي رضي الله عنه قال أبو حميد السائدي رضي الله عنه يأتي سمعته ناجي واتو أبي حميد السائدي ناجيشي وهو في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yana tare da mutane goma cikin sahaba annabi ahaduhum ɗaya daga cikinsu abu kata da ibin da rabai sahabai ne guda goma ka magana guda ana ce mai abu kata da ibin da rabai mai ruwaya Muhammadu bin amur bin adayin ya ruwaito ga abi a sa'idi ya ci ya ji abu humaidin shi abu humaidin yana tare da mutum goma cikin sahaba Nabi sallallahu alaihi wasallam na ji shi ya kule yana cewa ana a'ala kun bi salati rasulullah ni na yi ku sanin sallan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita sallan manzan Allah kowa ita ta aika kokari ya yi mutum ya yi sallar ɗari inda ya kayi sallar irin ta manzan Allah guda aka yi shi lada saboda aka shi sa kowa ka san shi sallar yadda manzan Allah ka yi, mu ba mu ga manzan Allah ba Kun ba mu gane shi ba sallallahu alaihi wasallam ba mu gane shi yana sallar mu ga wani ka sallar. ba amma dai wa'annan ruwayoyin suna ka haskaka mana yadda yake sallah waɗanda ruwayoyin su ne ka ba mu haske yadda yake sallah kuma duk wanda ya rike wada sahabban ga sun kace haka annabi ka sallah to yayi sallah wada annabi kai saboda rahamar ka Allah ka taimaka mana mu rika yin sallah wada manzo Allah ka yin ta sallallahu alaihi wasallam a wannan abin na abu humaidin a yace ana a'lamukum bi salati rasulillah ni na yi ku sanin yadda manzo Allah ka salla sallallahu alaihi wasallam kalu sai suka ce ba mu yadda da magana ka ba ma kunta na lahu so ba ka rige mu abotaka da shi ba wato ba ka rige mu musulunta ba wala na lahu itiyanan ba ka hima ta huwa wuri ne ba ta ina ka himu sanin wanda ya ka sallah ta ina ka yi musulun wa daika sannan ƙala bala ya ce a gaskiya na yi ku taho a wuri ne in dai ban rige ku musulunta ba to na yi ku taho a wuri ne ƙalu fa'a da sun ka ce to kawo sallar ta kama mu gani fa'a da kawo sallar mu gani fa ƙala sai abu humaidin ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya kasance idan kama ila salati in ya tashi zuwa ga sallah eh ta dala qa'iman na farko ta kon sai ya mai daga gaba gabas ya daidaita ya daidaita tsaye ta kon bayan ya daidaita tsaye qa'iman eh ta dada qa'iman wa rafa yadayhi sanin ya daga hannuwa ne sama haka hatta yi hali ya biya mamanki ba manki bai sai ya kawo daura da kawo duniya haka su in ya rika su haka to sai ya yi kabbara yadda ya yi ke in yadda ya ta sai ya yi kabbar wai za a rada an yarka idan yana so ya yi rukuni kuma yarfa'u ya daidai in yana so ya yi rukuni kuma sai ya kuma daga hannu nashi haka kun ga da zai yi kabbar harama ya daga da yana so ya yi rukuni kuma yarfa'u ya daidai kuma hatta yi haziya bihima ma manki bai ya koma daga hannuwa da zai rukuri sun kawo daura da kawo ne sun makala sannan ya ce allahu akbar waraka sai ya rukuri ya daga hannuwa sannan ya ce allahu akbar waraka sai ya rukuri wato yadda yake yi kenan sun ma ya dala sannan ya daidaita cikin rukuri falon yi sibirata wato bai cire kai ne sama walam yuqanne bayin ƙasa da kai ne bayin ƙasa da kai ne bayin sama da kai ne tsakiya da wa wada aidihi ala rukubati sai ɗauki hannuwa ne guda biyu ya aza ga buwayu ne guda biyu sun makala sannan in zai tasowa daga rukubi sai ya ce sami allahu liman hamida warafa a yadai ya kuma daga hannuwa ne haka in ya taso daga garku ya taso da sami allahu liman hamida kuma sai ya daga hannuwa ne haka wa ata dala ya yi tsayi ya daidaita tsayi hatta ya rije a kullu azumin fi mawdai har sai kowane kashi eh, ya dawo gaba gine ne mota dala ya daidaita tsayi ta kwan sun hawa ilar adisan ya duko zuwa kasa saji don yana mai sujuda sai ya duko hawa ilal ardi bai ce Allahu akbar ba ga hinan da ya sulmoyo zuwa kasa sajidan sun makala cikin sulmoyan na kami ya kai goshi ne kai kasa sun makala Allahu akbar sai ce Allahu akabar bai wa kabbara da tsaye sun hawa ilal ardi sannan ya duko zuwa kasa sajidan zai na su sujuda can cikin sulmoyo wannan kami ya kai su sujuda sun makala Allahu akbar sannan ya ce allahu akabar saboda haka yan son samu na kada ka ce allahu akabar kana tsaye wani mamu zai rige ka zuwa kamin ka tai wani ya tsaye lababa bai gane ka ba ka duka ko da ya ka jin ka allahu akabar ya duko kuka kadi kana rigo ne ga sallah ta lahiya lau amma in ya rige ka cikin mubdalatis salatu farilla na ya rige ka bai da sallah to kakka bari ya rike ka kakka ba da dama ga kowa ya ba da sallah sai inda kana iya tarewa Allah ya taimake mu sun majafa abdaihi in ya duka su juda sai ya nisa da mutsanai an ibdaihi daga hamutane sai ya dan bude su haka shi dai na liman na babu kowa kusa gare duwa da ya bude su bai takura mu kowa ba kamar kai na cikin sahu ba an an sai a gaya maka annabi ya ce linu fi aidi a kawaniku ku sanya ya ga hannuwan yan ku saboda haka da kai zuwa hannu ka ji wani na za ka tura to annabi ya ce ka kai ya ce ka sanya dawo da hannun nan ka cuta mu kowa cikin sallar to amma shi ne man wuri ne babu kowa saboda haka sai ya ta jafa bai na adudai abin nan jafa adudai an ibdai sai ya ta da mutsanai daga abin nan daga ibdai ha mutane wafata a sabi ahu a sabi a rijilai a horutun hannu a haka wajen su duda game su aka yi haka wajen rukuni buɗe su aka yi haka to su ko na ƙahawo wafata a sabi a rijilai sai ya buɗe kawo ƙahawo ne horutun kawo in ka to kakka mace su wajen su duda buɗe su da ya ka buɗe ka tsaya nan babu wani haddi da ake ka kama lalaba ka je an masu bude ba ka bude babu wani bude dai wanda ya ka suka buduwa shi ke na yayi wanda suka buduwa sun masanna rijilahu alaisura sannan sai in ya taso daga sujuda sai ya lankwashe kafa ta yi alaisura ta hauni waka da alaiha shi zaune bisa ga ita ita kawata hauni ya kai kawar da matsayi ita ta wani ya lankwashe ta ya zo da bisa gani ta ba bisa wani biyu ya kai zama ba bisa guda ya na sun ma ta dala sannan ya daidaita zaune ta yi rije a kullu wadon fi iya har kowace gaba ta koma ga maginan da mota dalin yana mai daidaituwa da zaune sun ma hawa sajidan sannan ya koma dukawa zuwa sujuda ga sujuda ta biyu bayan ya duka kami ya kai wajen sujudan sun makala sannan ya ce allahu akaba. in ya taso kuma sun ma sannan rijilau sannan ya koma naɗe ƙawon nan tashi ta hauni waka hada shi zaune bisa gari ta kunga wannan ruwa ya ita ma ta tabbatar da da isra wa ta dala ya daidaita zaune sun ma hatta yarja kullu udwun fi mawdi'iha ya wace gaba ta dawo gaba gidanta sun na hada sannan ya zabu da tsaye kun ji raka guda ta kari to sun sana'a a fin raka a tattaniya sannan ga raka a tabi sai shi aikata musu da zalika kama wadda kun ka ga yayi inda ga raka a ta farko hatta idan kama mini da ta yi har inda ya yi raka a biyu shi ne da ta yi ya yi ta ga raka a tabi to idan kama hatta idan kama ga raka sujuda a raka a ta biyu bai kabbara in zai tashi hatta idza qama sai ya tashi tsayi min ar-rak sajada sai ne daga sujudan nabi wato raka annabi kabbara sai shi kabbara wannan ruwaya ita ce ruwaya da maliki ya tsora dalibai ne bisa Kowai raka abi bai tashi da kabbara sai ya daidaita tsaye sannan ya daga hannuwa ne ya ce allahu akbar kamar da kun ga annabi ya faɗi a nan hatta idza qama min as-sajdatayn kun ga cikin abinda hadisin al wa salatu ya koyar da mu ya koyar da mu wato al-julusu ala adrafil qadamayn abinna abinna al-qiyamu ala adrafil ne. da mutun ya taso daga sujuda ya wuce tsaye bai julusu istiraha ba ya koya mana shi hadisin mu na shekaran jiya sannan yanzu ya koya mana julusul istiraha biyu kenan wani annabi ya koya mai dai ya tabbatar mana wani daidai na to amma akwai abin da ya koya mana yau raka'a biyu in an kai tahiya ba a tashi da kabbara sai an miƙe tsayi hatta idan kama min da sajdatayn har sai ya tashi tsayi daidai ga sujud ga raka'a ta biyu kabbara wa rafa'a yadayhi sai shi kabbara kuma ya daga hannuwa ne bayan ya tashi tsaye kamar rufa haka in ya tashi tsaye sai ce eh, ya daga hannuwa ne ce Allahu aka bayan ya tashi tsaye za ku ga yaran mu suna karfafa ruwayoyin da sun ka saba ma waɗanda abinda ya sa wani ka yi wato yana yi don yana ganin a wani wata hitina zai kawo cikin jama'a tunda mutane ba bisa ga wannan suke ba shi yasa tsaye yara ka kokari su kawo wannan wani gani ya kai wata hitina ta da ya kawo shi yasa ya ka kokari don ya kawo ta amma don ka tashi da sujuda da kabbara wanga sai da ya daidaita tsaye ce Allahu akbar baka hishi ba in ma ya hika niyya mai kyau ya hika kai kana yi don a ce kai an ka ji ta gare ka ko don a ce ka kawo wata hitina an yi wata rigima a ce gare ka an ka jiya kai ba kama da lada gwargwadon girman ne ya kai gwargwadon girman su zunubin ba Allah ya taimake mu kabbara hatta ya yuhaziya ma wa rafa yadayhi hatta yuhaziya ma manke kibai in ya yi ya a biyu ya tashi yayi yadda ya deta ya yi kabbara sai ya daga hannuwa ne dabara da manke bai kawo wadu ne guda kama sana'a hina ibtata salata kama wanda ya aikata lokacin da ya faru sallah sun masana a kazalika sannan ya aikata haka ga sallah ce duka hatta kanatin raka'atun latitan qadifi salatu har sai in ya kai ga raka'ar da gare ta sallah ce ta kare raka'a ta hudu to akhara rijlahu alayhi salam kawa ce ta hauni wannan da yake yanzu na bisa gari ta sai shi za ta gaba yanzu zama ya wuce ta waka da ala shiqihi sai ya zaune bisa ga tsagin ɗuwa gunai mutawarrika shi na zaune ga ɗuwa gunai sai shi ta yaso masallama sannan ya sallama Kunga yadda annabi yake yin sallah ta ke zaman ƙarshe sai ya iza ƙawar gaba akharaha tun da yana zama bisa gare ta ya koya mai yace duk ka haka za ka yi duk sallaka gaba ɗaya zama haka za ka yi sai zaman ƙarshe ga zaman tsakanin fatiha tsakanin sujuda da sujuda bisa kafa kata wani za ka zanna ga zaman tahiya bisa kafa kata wani za ka zanna amma tahiyar ƙarshe abin da an raka atin latitan ƙadidiyar salatu raka a dagare ta tsallata ta ƙari to zama wannan tahiya a akara jina wulisa sai ya nisan ta kawa ta yi ta wani iza ta gaba waka ada ala shikihi ya zaune bisa ga tsagin jiki ne matawarrikan bisa ga waraku na shi wato duwawu ne ya yi ta yi sun masallama sannan ya sallama kun ga zama annabi na na ga sallah to ku rika zama haka ne kuna son sallah ku ta mai irin tashi ku rika zama haka ga raka da ke tsakanin a zaman da ke tsakanin sujuda da sujuda ka lankwashe kawa ka ta wani ka zane bisa gare ta ka kai ta dama ga zama a tahiyatu na harko ka lankwashe kafa ka ta hauni ka yi zaune bisa gare ta ka kashe kafa ka ta dama ga zama a tahiyatu na ƙarshe ka iza kafa ka gaba ka yi zaune ga duwawu zaman zan Allah ke nan ga sallatai, sallallahu alaihi wasallam saboda haka in kana so kai sallah wanda yake kajiyar da kake قال أبو إيسى معنى قوله إذا سجد إذا قام في السجدتين صحيح الترمذي abinda an ma'anar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a magana abu humaydin asa'idi da yace in manzon Allah ya tashi idan kama fi sajdatayn in ya tashi ga sajada biyu rafa'a yadayhi sai ya tashi sai sai ya daga hannuwa ne yace ya ani idan kama min raka'atayn yana nin ya tashi daga raka'a biyu in ya raka'a biyu bai tashi da kabara sai ya tashi sai ya daidaita tsayi sannan ya daga hannu a ne ya ce Allahu akaba ku rike wannan sifa ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi da yake ba da wannan labari na wannan sifa kun ji mai ruwaya wato Muhammad bin Ada Muhammad bin Amr bin Ada yace na ganshi shi wannan sahabi sami'tu na ji shi yana ba da bayanin wannan sifa wa huwa fi ashratin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin safai goma inda wannan sai babba ita da ba sahabban gaba su kyale shi tunda kun ga sun kyale shi to ya faɗi siffar da sun ka sani haka annabi ka sallah to ya rage gare ka kai ma kai sallah da annabi ka yi ko kuma ka ki in an yi kabbara in an kai sujuda an kai tahiya an ka gama ka tashi da kabbara ka ba hana ka ba ya halitta illa dai wanda wa da annabi kai ya hika ya halitta amma wanda wa da annabi kai ya hika don haka da ka gane inda ya lara kaka bida ka dawo ga wanda annabi kai yi ma kai haka qultu nici wa hadha sahihu wa na hadisi sahihi ne li'annahu lam yakun ahadun min ahli ilmi na alamu babu wani mutum cikin masu ilimi wanda mun ka sani annahu yarfa yadayhi idza qama min as-sajdatayn fi wutrin ba mu taba sanin wani wanda ka ɗaga hannuwa na in ya tashi ga wutri ba ka a guda ko gara raka'a ta uku babu wanda mun ka taba sani yana yana daga hannuwa na in ya tashi ga su sai dai ka a biyu sannan aka daga hannu haka ce Allahu akbar amma ba ga ka a dai ko ga ta uku ba qala abu isa hada hadithun hasanun sahihun wannan hadisi hadisi ne hasanun hadisi ne sahihun to Allah kai maka roƙo Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada, ka ƙara mana ikhlasi ka taimaka mana Allah wadda duk duniya ga take canzawa ka je taimaka mana mu dai mu rika yin sallah wadda annabi ka yin sallah mu sauran rayukan mu mu rika gudanar da ita gwargwadon wadda maka iyawa wadda annabi ke gudanar da tashi ka taimaka mana mai saboda kai ka taimaka mana mu bari saboda kai kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri, nan za mu kwana insha Allah وعليكم